Masu sauraron sashen Hausa na gidan Radio France International Arafai barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro. Kabiru Muhammad suna sunana kenan kuma jagoran shirin a yau. wataƙila kamar yadda mai sauraro ya ji a labaranmu na yau. Hukumar Kayyade farashin wutar lantarki a Najeriya ta sanar da sabon tsarin biyan tara a kan waɗanda ke satar makamashin lantarki a ƙasar. Tarar ta kama daga Naira dubu ɗari zuwa dubu daidai irin salon da mutum ya yi wajen sada gidansa da wannan makamashi. Shin me za ku ce game da wannan sabon tsarin biyan tara ga masu satar wutar lantarki a Najeriya? anya wannan mataki zai taimaka wajen magance wannan matsala wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a shirin namu na yau Suna na Hassan Albasari Abu fana Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya. To kamar dai yadda muka ji hukumar wutar lantarki yanayin yadda ta yi yunkurin sanya a kan wasu daga cikin masu satar wuta musamman ma wa'inda ba su ja wuta daga transhoma ko kuma daga kan fol ba zuwa cikin gidajensu. To ai wannan al'amari din kamata ya dai a ce su ma din sun inganta wutar lantarki din yanayin yadda kowa kowane ɗan ƙasa zai iya ja kuma ya iya biya akwai kuma buƙatar su ɗan riƙa rage farashi yanayin yadda suke ba da wutan duba da za a ga cewa yanzu haka sai ai kwana biyu kwana uku musamman ma a nan gari na na fasiskun unguwata ta gabar da kasuwa wallahi ba mu kalli wannan wuta ɗin ba. sunana ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a kimma jihar neja mu da matasan afirka reshen jihar neja hakikanin gaskiya game da anihin satar wutar lantarki da ake a najeriya ko da an ce an sanya wata doka wadda za ta yi aiki akan masu aikata wannan to ba za ta aiki ba aikin ma ba za ta yiwu ba ba zai ba saboda ainihin idan kaga aka fara haka su manyan ƙasan su suka fara yin haka in kaga talla kana yin abu a ƙasar nan ya gani a wani a idan wani babba ne yana shi ma ya aikata saboda kuma ko da an kama ɗin hukuncin ba za a yi ba a Najeriya babu wata doka a yanzu sai dai mai fatan ubangiji Allah ya kawo mana wadda za ta kasance ta kafu a rika hukunta duk wani mai laifi a ƙasa ta Najeriya. Radio France International mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno. Ra'ayi na game da tara da hukumar samar da wutar lantarki ta Najeriya ta sa akan wanda ya saci wuta. Gaskiya ne mun san sata haramun ne hatta addinin mu na musulunci amma su kuma hakkin da yake kansu ya kamata a ce sun wadatar da ku da wutan ba su zo suna muku bil na ƙarya ba kamar ni anguwata a nan jigwal cikin garin biyu wallahi a wata sau goma eh, sau shirin suke ba mu wuta sau goma ba mu da wuta kuma a hakan bil da suke kama mana a shi suke suka ci gaba da kama mana ba su rage mana ba wayanda suka samu sauki shine iya da suke da mita in kana da mita dama ranakun da ake da wuta to kai kana da wuta an babu wuta kuɗin kai yana nan a je da fatan za su gyara wannan matsala na gode ku tashi lafiya mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno. Radio Faransa mai magana Ibrahim Wani Gaji daga Maiduguri Najeriya. Wannan labarin da muka ji na wutan lantarki wanda in ya ja wuta za a hukunta shi ne yana da kyau daidai ne. Duk mai haikata laifi a hukunta shi yana da kyau rashin hukuncin da ya kawo wannan abun. Amma a san cewa fa su masu aikin wutan lantarki za su su karbi kuɗin wata wajen ka amma kuma wutan da za ka samu dududu aka kiyada aka yi eh, kiyasi na shi bai wuce ka samu wutan kwana goma ba amma kuma za zo a karbi a wajen ka kuɗin da za kaman ka ci wutan wata ɗaya to saboda haka kowa ya gyara halinsa su ma su gyara a dinga ba da wuta na kwana talatin daidai a zo a karba kuma masu jan wutan masu masu daina abu mara kyau ɗin kowa ne aikata bai da kyau Radio Faransa International sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin zaura hakikan ga doka da gwamnati ta sa duk mai janyo wuta ba tare da sanin hukuma ba ya kai cikin gidan shi to wannan gaskiya wannan an yi daidai saboda ba ma haka nan ba mu ma kanmu ka ga wani lokaci ka ja wuta makwabcinka ba zai ce ba yana son ka san masa ya je ga kawai ya ja ta karkashin abin da baka sani ba in ka gani sannan ka ankara to mu dai wannan doka ya yi ka gani haka kin yayi amma wani da biyan kuɗi wani kuma da shan wuta haka nan to wani ya ya bi ka'idar ma amma kuɗin wuta ba ya samuwa mu dai addu'a mu dai Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce kuma ya kamata wutar lantarki a inganta ta kuma ya kasance eh, an samu farashi mai rage haɗe. Masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon France International a Rafai cikin shirin rayoyin ku masu sauraro. Kuma mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. Lokaci yayi da za mu je ga malami na gaba. sashen hausa na gidan rediyon faransa international da farko kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria lamba daga muryar matasan lahiyar afirka babu shakka matakin da aka ɗoka a ƙasa ta najeriya na hukunta dukkanin wanda aka samu da sata wutar lantarki tabbas wannan abin a yaba ne idan muka yi la'akari da cewa sata koda ta sisan kwabo ce haramun ne to ya kamata a ce an rinka hukunta irin duk wani mai hannu da satar wutar lantarki ba ma wutar lantarki kaɗai ba dukkanin abin da mutum ya sata ya kamata a yi mai hukunci Radio faransa International sunana Kwamar Atilias Yakuba Dikawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya game da maudu'i da kuka bamu mu mutofa albarkacin bakinmu a game da matakin da hukumar kula da kayyade wutar lantarki a Najeriya ta dauka na hukunta duk wanda ta kama da satar wutar lantarki da kuma tarar naira dubu ɗari ko sama da haka akan duk wanda aka kama hakan yayi daidai muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari in dai har za su ba wa 'yan Najeriya wuta tsawon awanni ashirin da hudu na kowane lokaci za a samu wuta to wannan hukunci ya dace a ɗauke shi akan kowanne mutum da ya aikata wannan laifi da ƙarshe muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta ƙarancin wutar lantarki sunana rabiu nuhu na bukka. daga karamar hukumar bakuri da ke jihar katsina tare najeriya game da wannan tsari da ainihin hukumar kayyade farashin wutar lantarki ta yi a najeriya to mu muna marhabin da shi domin mu fatan mu duk wani abin da zai kawo a samu ingantatta wutar lantarki to muna marhabin da shi kuma duk abin da zai sanya a samu a gyara ainihin wannan wutar lantarki a najeriya to mu muna marhabin da shi duba da cewa rashin ainihin wadatattun wannan wuta shine ya kara haifar mana da ainihin matsalolin rashin ayyukan yi da kuma ainihin matsin tattalin arziki da al'umma suke fama da shi wanda za ka ga akwai ainihin ƙananan masana'antu da ma manyan masana'antun masu amfani da wutar lantarkin amma lamarin wutar lantarkin kullum koma baya ke samu to muna kira ga ainihin ita wannan hukuma ta samar da wutar lantarki da ainihin gwamnatin tarayya su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin sun inganta wannan wuta ta wadata ga kowa da kowa. sashen hausa na radio france international suna na sani taila kwa ina kiran ku daga okata jihar anambra dangane da maudu'in ku ne akan maganar karin har karin cin tara akan wayanda suka saci wutar lantarki ba dai ta hanyar da ta kamata ba to ni a gani na wannan abubuwan da suke kasancewa dukkan rashin bin ka'idoji ne na ita kanta hukumar wutar lantarki yake sa abubuwan suke ƙara haɓaka saboda za ka kawo maka bil ko ka ja wuta ko baka ja ba ko a wata an yi wata curba wuta za a kawo maka bil ka biya ko da kuwa ba wutan nan kuma in kai korafi ba mai sauraron ka to wannan yana daga cikin abubuwan da suke sa mutane suke ƙara tsunduma cikin aikata irin wannan laifuffuka kuma wannan ƙarin tare da suke kawo ba lalle ne ya magance wannan matsaloli ba su ya kamata su koma su gyara ayyukansu a tafi da shi bisa ka'ida. Masu sauraro abokin tafiyan namu ya yi halin nasa a nan za mu ja labulan shirin namu. Tare da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da sashen Hausa na gidan Radio France International a Rafai. A madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau, Ibrahim tukurkefi sai ni Kabiru Muhammad Ɗanbauci da na shirya kuma na gabatar nake fatan kunji, daɗin kasancewa tare da mu. mu kasance cikin ƙoshin lafiya.